This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya. Ran dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba bakwai ga watan Agustan 2024. A cikin shirin namu da yanzu ku ji cewa yayin da aka shiga yini na bakwai ana zanga-zanga kan tsadar rayuwa a Najeriya. Masana sun yi kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa talakawa. kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wadda mini barma ke gabatarwa inda yau shirin ya duba batun kudaden tallafi da gwamnatin gane ke warewa ga masu bukata ta musamman kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a najeriya wadda ta yi sanadin lalata dukiya da asarar rayuka a wasu sassan ƙasar Lambar wayar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an yi lafiya ga labaran mai karantawa hawa Sharif. a halin yanzu dai 'yan takarar shugabancin ƙasar amurka biyu sun shirya tsabdumin fafatawa a zaben da ke tafe inda a ranar talata mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki inda tauraruwar shi ta rika haskawa sosai a philadelphia ɗaya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a amurka da ke yankin arewa maso gabashi garin mai tarihin magabatan da suka ayyana cin gashin kai a ranar talata philadelphia ta cika ta batse da karsashin dimokuraɗiyya daga dukkan jam'iyyun siyasa siyasar a karan farko mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da ake kyautata zaton ita ce za ta kasance 'ya takarar shugaban kasa ga 'yan democrat ta gabatar da wanda zai kasance mataimaki a tafiyar gwamnan minnesota tim walls kamala ta ce message for Trump and others who want to turn back the clock on our fundamental ni da Tim muna da sako zuwa ga Trump da ma sauran mutanen da ke gurin ganin sun maida hannun agogo baya. Ba za mu yadda a maida mu baya ba. Shi ma tsohon soja da ya rikide ya zama malamin makarantar sakandare da mai koyar da kwallon zarin ruga da ya kuma rikide ya zama dan siyasa Tim Walz kai tsaye ya ce ciki dan takarar jam'iyyar Republican inda ya ce Just an observation of mine that I, I that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. Abu ne da na lura da shi da ya zama wajibi in faɗe shi, kun san shi kuma kun ji shi. Waɗannan mutanen miyagu ne, maƙetata kuma shi umai, Wannan shi kuke ji kuma kuke gani. wasu 'yan dimokradai dai sun ce Wars zai maido da 'yan democrat da trump ya janye a baya daga mahimman jihohi da ke da tasiri wajen cin zaɓe. A ranar Laraban nan 'yan sandan Birtaniya suka ƙara jan ɗamara na fuskantar masu boran ƙin jinin musulmi a yayin da kungiyoyin masu ra'ayin rikau ke kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin kula da dokokin shige da ficin baki a sassan kasar lamarin da ya janyo wata zanga-zangar mai da martani birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na ruruwar tashin tashina da ta ɓarke tun farkon makon jiya a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku a harin da aka kai musu da wuka a yankin arewa maso yamma na birtaniya lamarin da ya haifar da sakonnin karya da aka rika yadawa da tafiya kamar wutar daji a yanar gizo da ya yi kuskuren nuna wanda ya kisan a matsayin musulmi dan gudun hijira prime minister keir starmer wanda tsohon babban mai gabatar da kara ne da ke fuskantar rikici a karan farko tun bayan da ya lashe zaben ranar 4 ga watan yuli ya gargadi masu boran da suke yayi kansu cewa za su sha ɗauri mai tsawo a gidan kaso a daidai lokacin da yake faɗi tashin ganin ya yayyafa ruwa ga rikici mafi muni da ya taɓa barkewa a birtaniya cikin shekaru goma sha uku. wata ƙididdiga da wata hukumar majalisar ɗinkin duniya da jami'ai suka fita ta ce mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 45 a yemen cikin 'yan kwanakin nan hukumar baya da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar a kafar yada labaran zamani ta x cewa ambaliyar ruwa mai karfin gaske ta haddasa mutuwar mutane goma sha biyar a magbana da ke yankin kudu maso gabashin tais gwamna muhammad kahim na yankin hodaida da 'yan hutu ke rike da shi ya shaida a kafar talabijin ta almasira cewa mutane talatin sun mutu har lahira wasu biyar kuma sun yi batan dabo a ambaliyar ruwan yayin da mutane sama da ɗari biyar suka rasa mahallansu ya kara da cewa gidaje da dama ne suka salwanta sakamakon ambaliyar inda ruwa ya tafi da motoci sama da guda bakwai ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar laraban nan shugaban rasha vladimir putin ya ce ukraine ta kaddamar da gagarumin harin takala a yankin kirks na kasar rasha duk da dai bai bayyana girman abin da harin ya haifar ba shugaban na rasha ya shaida majalisar zartarwarsa cewa dakarun kiev sun kaddamar da harin kan mai uwa da wabi kan farar hula a rana ta biyu na kashin da ake a yankin kudu maso gabashi na kan iyakar kasar da ukraine to sai dai cibiyar nazarin yaƙi mai mazauni a amurka ta ce bata tantance hotunan motocin yaƙi da aka nuna an lalata ba aka gansu a yashe a nisan kilomita bakwai daga arewacin kan iyakar gabas da leonborg da ke yankin kursk cewa na ukraine ne. Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A yayin da zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya ta shiga yini na bakwai kuma ake ganin raguwar masu zanga-zangar akan titunan ƙasar. masana tsaro da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun gargaɗi gwamnati akan mahimmancin ɗaukan matakan da suka dace cikin gaggawa masanan sun kuma yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa talakawa domin idan suka bar tattalin arziki ya ci gaba da taɓarɓarewa to su ma abin zai shafe su daga abuja wakilin mahalima abdur'aub ta aiko mana da ƙarin bayani Masanan dai sun ce matakin aikata barna da ya dabaibaye zanga-zangar da aka fara cikin lumana a ranar 1 ga watan Agustan da ya rikide zuwa wani abu na daban daga yini na biyu babban abin damuwa ne matuka kuma dole ne dukkan masu ruwa da tsaki daga matakin tarayya zuwa ƙasa su ɗauki matakan da suka dace nan take don gudun abin da kaje ya dawo. Tuni dai aka fara neman amsan tambayar ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga manufar masu zanga-zangar ganin irin barnar da aka tafka kama daga asarar rayuka da dukiyoyi baya ga cewa shugaba Bola Tinubu a jawab jawabinsa da ya yi wa 'yan ƙasa a ranar Lahadi bai taɓa muhimman bukatun da masu zanga-zangar suka gabatar ba shine ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar dan gwagwarmaya kuma lauya kwamarar daji a Danyanju ya ce. In ma kafin wannan zanga-zanga ya fara ai wannan zanga-zanga ya riga ya tasiri kuma an riga an samu nasara saboda ai wannan zanga-zangan ba wai maganan cewa mutane su je kan titi bane kadai jawo hankalin gwamnatin shi kadai ma wannan tasiri ne kuma duk wanda ya kade kunne yana ji yana gani ai cewa gwamnati ta sorota gwamnati ta sauraren al'umma shugaban kasa da kanshi ma ya ce yana so ya zona da wanda suke zanga-zanga a ita zanga-zanga na musamman da zai zo ai ba wanda zai sa rana in dai gwamnati bata kula da tabbatar cewa duk bukatun al'umma tana doko mataki don tabbatar cewa an samu gyara ba yayin da ake ci gaba da baiwa gwamnatin Najeriya shawarwari akan mafita mai dorewa ga yanayin da ake ciki shugaban jam'iyyar adawa ta SDP a matakin kasa Alhaji Shehu Musa Gabam ya ce. Abin da za a yi a takaice a cikin lokacin guda al'umma su ji daɗi su ga cewa da gaske ne shugaban ƙasa ya damu da halin da suke ciki. Wannan ba a yi shi ba. Shine muke ba shi shawara. Najeriyan da ya sani a lokacin da ya karɓi mulki shekara ɗaya da wani ba Najeriyan yau ba ce. Saboda yanayin 'yan Najeriya da yunwa da fatara da kidnapping ya sa hankalinsu ya gauci. Duk mutumin da yunwa ta addabe shi ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba. Duk mutumin da rashin tsaro ta same shi ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba. Mutanen da duk da nake magana a kansu fa ba wanda yake da air condition a gidansa ba wanda yake da motar hawa a gidansa ba wanda yake da kuɗi a banki a ajiye wanda suka yi barnan na suka yi tashin hankali kuma in ka dube su yara kanana ne so wayannan yana cikin kurakuran da gwamnati suke yi wanda in ba su yi lissafi mai kyau ba nan gaba Allah ne kaɗai ya san me zai faru shi ma masanin tsaro kuma tsohon babban dogarin marigayi shugaban mulkin soji janar sani abacha ya bayyana cewa sunana hamza al-mustafa duk gwamnatin da bata damu ta kula da wanda suke cikin talauci a ƙasa ba su tabbatar musu da 'yancinsu da kuma samun abin yi su tabbatar da cewa tattalin arzikin ƙasa yana cikin yanayi da kowane ɗan ƙasa zai amfana in kuka bar haka ta tafi to lalle wata rana za ta zo su wa'annan talakawan za ta tashi su cinye masu kuɗin ƙasa ne kawai daga fahimta ta shine dukkan gwamnati a ko ina take a duniya ba a Najeriya ba duk bayan wata ɗaya biyu uku ana sanar da shugaban ƙasa mai ƙasarsa take ciki me kuma ya kamata a yi a ina matsaloli suke a ina kuma yake samun karbuwa a abin da yake yi to ni abu kaɗai zan ce anan shine abin kunya ne an bari wannan abu ya faru shine damuwa ta kiran yadda zan yi ana shine duk inda masu kuɗi yake su san cewa wannan fa ita ce ƙasar da suke da ita su fito su yi tallafi tsakaninsu da kansu a duk inda suka samu kansu a cikin Najeriya au da kuɗin jari au da abinci au da tallafi saboda su koma sana'a ko kuma su ba su jari wannan shi ake yin haka kamar ya faru abin da zan ce ga dukkan al'ummar Najeriya shine mu yi hakuri abin da aka nuna na fashi cewa ga da ƙasa take ciki ba Najeriya kawai ba ba shugaban shugabannin najeriya ba a'a duk duniya ta ji ta gani ta san halin da najeriya take ciki sai a jira a gani mai gwamnati za ta yi a mai da bukaken a yi hakuri a zauna a matsayin mu na yan kasa a ɗinke mu gani in allah da ina gani daga abin da ya riga ya faru za a samu maslaha nan gaba alkalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa yankin arewacin najeriya ne barnar da aka yi a zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a ƙasar ya fi shafa musamman ganin rayukan da suka salwanta da kuma dukiyoyin da aka lalata halima abdulrauf muryar amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf da wannan rahoton yanzu yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a najeriya wadda ta yi sanadin lalata dukiya da asarar rayuka a wasu sassan kasar kafin nan ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya karkata ne kan fafutukar da kungiyoyin kare hakkin masu bukata ta musamman suka sa gaba a kasar Ghana da nufin faɗakarwa kan 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin su. Ayyukan da a ɗaya gefe ke an karar da su nauyin da ya rataya a wuyansu don kyautata mu'amala a tsakaninsu da jama'a. a da ana baka kudin ne kai abin da za ka yi da shi je ka yi ka kawo receipt don saboda lamari na kudi ne na gwamnati to amma mafi yawa su ka shi kudin ba su yin abin da suka nemi da su yi da shi a Niger, tasirin gwadawa na kasassu hanyoyin neman na kai ya taimaka wajen rage yawan makafin da ke dogaro da bara a damagaram da yawa ba sa bara da yawa suna nan suna aiki suna hannu da yawa suna nan suna sana'o'i bangaren mata har su akwai da ake ba a wakai biyu zuwa uku da dan bunsuru guda wanda za su je su ma su ringa kiwo domin su samu jari. To madalla kamar yadda watakila aka je a shirin da ya gabata kudaden tallafin da gwamnati ke warewa domin nakasassu a ƙarƙashin wani asusun musamman na daga cikin abubuwan da irin waɗannan mutane suka ce suna wahalar da su a Ghana. sakamakon tsauraran sharuɗan da hukumomi suka gindaya sai dai shugabannin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na cewa idan bera da sata to daudawa ma da wari domin bincike ya gano cewa rashin amfani da wannan tallafi a hanyar da ta dace ne mafarin tsaurara matakai dalili kenan aka shiga jan hankula akan bukatar nuna kyawawan ɗabi'u kamar yadda shugaban kungiyar makafin jihar ashanti alhaji abdulbasit hamidan ya bayyana guidelines na gwada kaman su 'yan eh, karamar hukuma da kuɗi ke zuwa ya sauka wurin su su je su yi needs assessment su duba wayan ababen da kai kake bukata ma firiji ne ko menene shi ga wani na nan ba firiji yake bukata ba ba eh, mashin nika yake bukata ba amma shi aje a sai mai na fahimce ka eh, akan iya a samu cikas ta bangare na rarraba waɗannan kudade daga ainihin karamar hukuma da kuɗin Eh, ke sauka gunsu kuma su rarraba Eh, zuwa gari ku eh hakan din dai ne don abin da yasa su ma suka yi sagiya cikin wannan shirye-shirye nasu a da ana baka kudin ne kai abin da za ka yi da shi je ka yi ka kawo receipt don saboda lamari na kudi ne na gwamnati to amma mafi yawa su an shi kudin ba su yin abin da suka nemi da su yi da shi to shi gwamnati ya sake shirye-shiryen ya kawo new guidelines da kamar misali in ilimi kake wannan da an san ilimi ne ka bukaci receipt wani ababen da kake bukata na ilimin ka inganta to wayansu kuma na nan suka an shi kudin a kashin gaskiya she su je su wani abin da bai dace ba to wannan guidelines ne suka ce no inda za a yi a bari mai shi sai akan kafan shi a bashi wannan kayayyakin na misali yana bukatar firiji ne ya da ruwa ko yana bukatan wani manika ne ya sarrafa ababa dai mutane na zuwa suna cin amfani shi. Shin kun dauki mataki kai don saboda tsokacin kananu ne cewa ana samun wato rashin fahimta ta bangarori biyun wadangana ainihin saya kaya ne sa'annan ko masu karban masu na kasan kenan yuwar ba abubuwan da suke bukata ake basu ba. Ba da jimawa ba dai wayan sun manya-manyan mamoma wannan suke a the national level wato eh, birnin abin nan tarayya kenan sun kai kara yanzu aka da sake lamarin batun new guidelines da aka kawo a da abin da ke kawo cikas ne kuma mafi yawancin mu da kudin da zo mana amfani wayan sun mun ba mu cikin lamarin batun inda kudin ake sarrafa shi da ba to yanzu manya sun ji karan mu kuma sun kakkara wayan sun mu ciki yanzu new guidelines na ya bar mu da su da mu ta tafiya kai da odin odita ya zo dai odita lamarin batun kudin kana wurin kai ma ka san members ka wannan suka ci wannan ba su ci ba da inda kudin ya shiga da inda ya fita kuma loan sabon loan ya gwada kaman wai in kudin ya zo ko nawa ne a bar mu san adadin shi don sau da yawa ba za mu san adadin shi ba shi ga kamar yana karkashin karamar hukuma ne abinda suka ga dama shi su da shi kamar september zuwa za mu amfani da sabon dokokin da aka kawo na ga wannan kuma zai solve wannan problem insha Allah Samar da aikin yi ko wani jarin kasuwanci na daga cikin matakai na gaba-gaba da ke da tasiri wajen yaƙi da bara. Wannan ya sa galadiman sarkin makafin jihar Zandar mamba a ƙungiyar nakasassu ta ƙasa Abdu Musa ya dage da fafutukar raba mutanensa da zaman kashe wando. Su makahin nan akwai muna ɗako mu zo mu kwa kamar saƙa. In ji ka ɗauki kamar saƙa bisa gado wanda da ake kwanci ana iya saka shi akwai da kujeru suna iya saka shi akwai wannan alli wanda ake cewa da turanci lakare ana iya yin shi akwai tunda muna da mashin kishi akwai wannan dasta wanda ake cewa sarfiyar da turanci abin goge kasa to shi ma wannan kin ga muna koya masu shi suna iya yin shi kuma suna yin shi bi kenan kenan kin ga daga wannan aka koya maka a sana'a an baka hanya ne da zaka yaki bara kai da kanka ka je ka nemi abinci na biyu akwai wanda muke daukowa kamar misali matan muna zawa su ma ana yin masanu da shuni da muke da suke dan kama mana muna kiran su mu zo mu ku ba su jari tallahi na jari su ma da za su je su dinga wata sana'a ko da a cikin gida ne kan wani kamiya da sauransu ko wani sake-sake tunda su ma suna iya yi kuma bugu da ƙari akwai ɗiyansu wanda su ko muna ɗako su su mu maida su makaranta domin su nemi ilimi ko su tallafa ma uwa su tallafa ma sauran uwa kenan kin ga ta wannan bangaren muna bakin kokarin mu domin mu shawo kansu su a yaki da barala to amma duk inda kai din da kai da adam ki sa ce mutum tara ne bai cika goma ba wani yara aja daga ya huto shi yake wannan faran daga an bashi shi kenan ya kashe wutar shi alhali kuma babu abu mai kaskantar da mutum babu abu mai kaskantar da bawa illa bara wanda addinin musulunci ma bai ce a yi bara ba kenan shine kullum muke jawo hankalinsu wallahi shine ke su da yawa ba sa bara da yawa suna nan suna aiki suna hannu da yawa suna nan suna sana'o'i don kika ɗauka shan bangaren mata ban da wannan ke har waɗansu akwai da ake ba a wakai. biyu zuwa uku da dan bunsuru guda wanda za su je su ma su samu abinci su ringa kiwo domin su samu jari kuma yanzu a kwanan nan muna so mu kwatanta musu wanda aka ba aukan na wanda wasu yane ya kamata a yi aukan nasu idan sun ayu ta hanyar da za su bi su dinga yin ciku don su dinga kwatan kansu kamar misali akwai wani proje da ake cewa cbm na itali ne da muka haɗin gwiwa da shi da adadin kungiyar mutanen jihar da magaram kan makahin kan gura duka ne na su in kika ɗauka cikin da'ira guda uku na jihar da magaram ki ɗauki kwaya ki ɗauki kurni ki ɗauki hamdara mun samu wajen nakasassu wajen guda tamanin akwai musu yanzu za su yi sana'a akwai da aka ba su dabbobi akwai da aka zo muka gira musu forage an ba su sharat an ba su amalanki an ba su komi kuma an kewa musu garkasa da garage an zo an sa musu famfo an sa komi ga iri an ba su to ina kai ina bara. to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so a madadin shugabannin makafi abdu musa da magaram da abdulbasit hamidan kumasi da wakilan muryar amurka tamar abari da hamza adams da producer malama julie ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya a gaida sulaimu muni barma da shirin na kasa ba kasawa ba to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku mu na yau tambaya ce mai cewa shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zanga tsadar rayuwa da ake yi a Najeriya wadda ta yi sanadin lalata dukiya da asarar rayuka a wasu sassan kasar. Kamar yadda muka ce, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Yanzu mun samu mun sami kira daga Kaduna waye akan layi. sunana sabo kima maraban na najeriya to sabo menene ra'ayinka to ra'ayina gaskiya ni a gani na wannan zanga-zanga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu to me yasa ka ce haka yawwa hmm. duba da yadda mutane dai sun dora ma tsadan man nan dishe kawo wannan abu kuma ita hukuma ta ki rage man nan to fatan mu dai shugaban kasa ya dubi Allah ya dubi jama'an kasa ya rage man nan ya dawo ko da ɗari uku yadda abubuwa za su sauka a samu sauki a wannan ƙasa ta mai albarka na ji. To mun gode sabo daga jihar Kaduna yanzu kuma za mu leƙa jihar Taraba waye a kan layi. Assalamu alaikum. Ah, salam kaɗan daga murya. Hello kana sauraron mu? To da alama kamar layin na Taraba ya katse. Har yanzu dai za ku iya kira. To muna jinka muna jinka alaikum salam eh, mai magana uba wakari da karamar hukumar ibbi jihar taraba to yawa muna jinka na uba wakari daga karamar hukumar ibbi jihar taraba to uba menene ra'ayinka hello kana jin mu malam uba to da alama dai layin sa akwai tangarda yau dai maudu'in mu shine shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zanga tsadar rayuwa da ake yi a Najeriya wadda ta isin. to to da alama dai yau wato to to menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau eh, ra'ayi eh, gaskiya dai kwalliya bai biya kuɗin sabulu ba domin lura da asarar da aka na rayuka shi rai ya wuce komai gaba daya kuma fatanmu shine gwamnati da ta ji tsoron Allah ta duba yanayin ai ba ma sai an inda gwamnati din a yanda ke demokradiyya din al'umma ne abin da jama'a ba sa so ai sai a duba kuma a duba don Allah sai a duba musu ka mm. sa wannan abin yayi ai a Kenya da aka yi ba William Ruto ya ce ya janye wannan karin da yayi ba domin al'umma ne suka zabe shi kuma don su yi wa wannan gyara mm. ai da shi ma sai ya duba da makararinsa a duba lalle wannan abin bai yi wa jama'a daɗi ba kuma sai a duba a rage wannan man kuma sai a ɗauki wani hanya tun da najeriya allah ya riga ya sama da arzikin ƙasa wadda ba daban ne mu ne ma a gaba gaba a afirka gaba ɗaya haka kuma amma yanzu ana zo ana rasa rayuka akan wannan to ai abin ma abin tausayi ne kuma abin kunya ma ai ashe najeriya ta kai ga wannan a matsayin lura da matsayin najeriya a afirka gaba ɗaya To muna godiya kwarai da gaske. Yanzu za mu je jihar Bauchi. Waye akan layi daga jihar Bauchi? shugaban jihar bauchi suna na mala ibrahim shi mai kawo daga hukumar gamawa. to mala ibrahim muna jin ka menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau. to ni dai ina ga wannan kwalliya ta biya kun sabulu. me yasa ka ce haka. kuma shugaban kasa shi dai bai gajiya ba mu ba mu gajiya ba. in ana da hai ma sha ma sha Allah muna wannan gangan Allah da saboda muna cikin wahala. na da rayuwa ta riga ta mana yawa ya kamata shugaban kasa ya duba mu. ya da rahama. daga ibrahim buda shi na urufa karamin kuma zama na gode a tare lafiya to to mun gode kwarai da gaske aji ibrahim to har yanzu dai maudu'in mu na yau shine tambaya ce shin waye akan layi daga jihar kaduna mun samu layi daga jihar kaduna waye akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alaikum assalam muna jin ka san garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa menene ra'ayinka To alhamdulillahi wannan maudu'i da kuka fito da shi na wannan rana akan tambaya na magana cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a'a sai mu ce a'a ba ta biya ba. Me yasa ka ce haka? Kafin ma a shiga hmm. zanga-zangan nan mun ta kira yawwa mun ta kira mun ta kira ga al'umma magana zanga-zangan nan a yi hakuri a duba wata matsalaha yanzu abin da ya faru yanzu ka duba ka gani idan ka je mu nan a nan jihar Kaduna an sa kofi kwana uku kenan ana sa kofi mutane suna cikin wahala yan sanda irin wulakanta mutane suke da an tsaro a jihar kaduna kaga duk irin wayannan abubuwan abubuwa ne wanda suke ba shi ake fata ba kuma menene ake fata ai ya kamata da aka yi zanga-zangan misali a ce an shugaban kasa ya magana ya faɗa mutane magana mai daɗi kuma ya faɗa abin da ya dace to bai faɗa ba to ya kamata a ce mutane su gane cewa ba zanga-zanga ce mu fita a Najeriya ba ya kamata ko ba menene mu tattara mu koma ga Allah mu tabbatar da cewa irin wayannan abubuwan ba shi shine abin da ya dace ba kuma mun ga shugaban kasa shi to wani ahmad tinubu ya kamata a ce duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa talakar da yake mulka kuma ya san da su kuma wannan mai da ake magana shine ne ya kawo tsadar komai a najeriya to ya kamata ya dawo da shi ko da ɗari uku ne to idan aka yi haka za a samu ci gaba. to mun gode alhaji musa ngaro daga jihar kaduna yawa to yanzu kuma za mu je jihar yobe waye akan layi daga jihar yobe. alaikum salam kaɗan ɗaga murya da wa muke magana abuja abuja ok abuja ne to madarasar yobe to waye daga abuja salamu alaikum alaikum salamu Barkan ku da aiki. Yawa barka ka dai. Masha Allah suna na Usman Dan Fulani anguwar na Abuja tarayyar Najeriya. To Usman Dan Fulani muna jin ka menene ra'ayinka? Usman Dan Fulani anguwar na Abuja tarayyar Najeriya. To muna jin ka menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne? To alhamdulillah a gaskiya sai mu ce gaskiya kulliya ba biya kudin sabulu ba. Me yasa kace haka? To alhamdulillah a ra'ayina a gaskiya kulliya bai biya kuɗin sabulu ba kuma muna kira ga muna kyakkyawan zato kuma muna kira ga shugaban kasa Bola ahmad Tinubu to Allah ya tausaya wa talakawa suna cikin kangi rayuwa irin wani na iya haide mu she inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to Allah ya taimaka ma wato talakawa a yanayin da suke ciki wato yanzu suna cikin tsadar rayuwa ga matsalar rashin abinci ga tsadar man fetur ya taimaka da wannan man fetur da dawo da shi ko da ɗari uku ko da ɗari biyu ne sun shi ne talakawa za su samu su yi sauki kuma muna muna ba da kyakkyawan zato ga shugaban kasa bola ahmad tulubo yana iya ya mai da wannan tallafin man ɗin. to mun gode usman dan fulani daga abuja yanzu za mu je jihar kebbi waye akan layi daga jihar kebbi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Radio America. Kana magana da Alhaji Hassan da Fandu mai titi a Ekiti daga da Dani Fandu gunduman Laila ba hmm. Argungu Local Government jihar Kebbi Najeriya. To muna jin ka menene ra'ayinka Alhaji Hassan? To ra'ayi na gaskiya dai kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba ko ni miskali zarafi. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To gaskiya irin kaskasan rayuka da aka yi to wannan zanga-zanga ba zanga-zanga aka yi ba ta yi muni ka ba yau yanzu kin labaran ku sojoji sun kasa mutum a nan zariya wai har da jaje su kai mu bawan allah nan da sun ka kashe to ina gaskiya take wurin nan ya kamata lokacin da bola ahmed tulumbu ya yi jawabi ran lahadi ya ba 'yan najeriya hakuri ya ce za a dauki mataki insha To, to masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Muhammad a takaice a halin yanzu da 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsabda manfafatawa fafatawa zaben da ke tafi na watan Nuwamba. inda a ranar talata mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki inda tauraruwar shi ta rika haskawa sosai a philadelphia ɗaya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a amurka da ke yankin arewa maso gabashi garin mai tarihi magabata da suka ayyana cin gashin kai a ranar talata philadelphia ta cika ta batse da karsashin demokaradiyya daga dukkan jam'iyyun siyasar. hukumomi sun faɗi a ranar laraban nan cewa an kama wasu masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar austria inda aka ga ɗaya daga cikinsu na neman shirya kai hari a wurin da ake shirye-shiryen bikin wake-wake da raye-raye na taylor swift a yankin vienna babban wanda ake zargin mai shekaru sha tara a duniya an kama shi ne a tarners da ke yankin kudancin birnin vienna inda aka kama mutum na biyu a babban birnin ƙasar. a ranar laraba 'yan sandan birtaniya suka kara jan damar fuskantar masu boran kin jinin musulmi a yayin da ƙungiyoyin masu ra'ayin riƙau kai kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin kula da dokokin shige da ficin baki a sassan kasar lamarin da ya janyo wata zanga-zangar mai da martani birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na ruruwar tashin tashina da ta barke tun a farkon makon jiya a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku a harin da aka kai musu da wuka a yankin arewa maso yammacin birtaniya to masu sauraro Ah, da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Salamu alaikum.